na nemi ƙarin bayani daga kakakin hukumar yaƙi da fatocin mutane ta Najeriya wato Naftin, Mr. Josiah Emerald. Ko menene makasudin bullo da shirin kwarmata hukumar tasu bayanai dangane da masu fatocin mutane a Najeriya? Many people find it difficult to report cases of human trafficking just like other crimes. Mutane da yawa ba sa iya kai rahoton fatocin mutane kamar yadda ake na sauran laifuka. kuma hakan na takaita mana samun isasshen rahotannin irin wannan aika-aika da ake tafkawa a ƙasar nan. Biyo bayan nazarin kurmata bayanai a bangaren cin hanci da almundahana a bangaren tattalin arziki na samun nasara sosai. Wannan ya zaburar da wannan hukuma mu ta nemi gwamnatin tarayya ta aiwatar da irin wannan manufa na kurmata bayanai a bangaren masu fataucin mutane. Min hakan zai ƙarfawa 'yan Najeriya damar kurmata mana bayanai. don mu kuma mu samu damar tunkarar wannan kalubale ga gadan And then be able to deal with cases of human trafficking headlong. Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja ya ce wannan mataki zai taimaka gaya wurin shawo kan matsalar fatocin mutane a Najeriya. Wato musamman ma a waɗansu jihohi na kudancin ƙasar nan irin su jihar Edo. Wannan matsala ta yi kauri kwarai da gaske ta yadda akan kwashi 'ya'ya mata a rika fita da su kasashen waje suna ana tilasta musu suna karuwanci saboda haka idan gwamnati ta da wannan mafaki wanda zai rika ba wa mutane dama su rika kwar mata labarin ni ina ga zai taimaka kwarai da gaske. Na tambayi Mr. Josiah Emerald duba da yadda gwamnati ke dan bada abin ihisani ga wanda ya tsegunta mata bayani kan almundahana. ko su ma hukumar naftin za ke bada na goro ga wanda duk ya kawo musu irin wannan tsegumi? Right now the agency is working out modalities to a, eh, a reward that can be given to people a halin yanzu dai hukumar na aikin tsara yadda za ta ke bada tukuci ga duk wanda ya kurmata mata bayani ba kuma muna magana ne kawai kan fatocin mutane ba amma batu ne da ya kunshi kwarmata bayanai akan hatta dukiya da kadarorin masu fatocin mutanen da za mu garzaya kotu ta ba mu damar kwace irin wannan dukiya da kuma kaddarori. And then be able to confiscate them and take them to court for forfeiture. To sai dai kuma lauyoyin tsarin mulki a Najeriya sun ce wannan kuduri na hukumar ta ya ci karo da kundin tsarin mulkin Najeriya kamar yadda barista yakubu salibawa ke shaida min bisa ga gaskiya a zahiri wanda wanda muka sani in dai ba wata sabuwar doka da aka canza ba ba su da hurumin da za a ce idan sun kama wani yana wannan aikata irin wannan laifi ko aikin a ce za a kwaci kaddarorinsa abinda doka ta ce shine a gurfanar da shi gaban kuliya idan aka same shi da laifin an tabbatar a a hukunta shi bisa ga yanda doka ta tanada hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.